muna roƙon Allah ta'ala inda muka kuskure ya yafe mana muna addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da roƙonsa da mafi girman sunaye gare shi na alhayu alkayyum Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu gaba ɗaya da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da wanda suka rigaye mu da imani muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha hudu kenan ko sha hudu ko darasi na goma sha hudu a wannan wata na ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu kuma yau da ikon allah muna sha hudu ga watan ramadan hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna roƙon allah ta'ala ya taimake mu jiya mun tsaya tafsirin ƙur'ani a cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani in an fara ƙirga su daga sama daidai kan aya ta 98 in zan tuna yau da ikon Allah za mu tashi a kan aya ta 99 haka ne ko jazakumullahu khaira in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a fara da su bismillah a kawo ko wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya taimaki musulmi da musulunci amin ya hayu ya qayyum Allah ya jikan magabatanmu amin ya hayu ya qayyum Allah ya saka wa malan da alkhairi amin ya hayu ya qayyum tambaya na ita ce wanda ya samu raka'a guda ga sallar juma'a idan zai ciko guda nawa zai cika ta sannan karatun sirri ne zai yi ko kuma jiharan ina bara addu'a ta yin aure Allah ya ba mu kudin yinsa daga abubakar ahmad daga nijar fadilatu sheikh abdulaziz bin bas rahmatullahi alai a cikin majmu'un fatawa nasa mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari uku da ashirin da tara ya amsa wannan tambaya na cewa ga duk mutumin da ya samu kansa a halin masallacin juma'a idan ya samu raka'a ɗaya to zai ƙara ɗaya ne wannan hadisi ne riwaya na imamun nasa'i rahmatullahi alai da ke cewa man adraka raka'a min salatil jumu'a falyudhib ilaiha ukhra wa fi riwayatin faqad tammat salatuhu wanda ya samu raka ɗaya a juma'a ya cika da sallansa a wata riwaya kuma sallarsa ta cika ma'anin ta cika ya samu juma'a saboda ana riskan cikakkiyar sallah ne da riskan raka ɗaya a kowace sallah to shine an samu cikakkiyar sallah wannan hadithi imamun nasa'i rahmatullahi alai ya kawo shi a hadithi na 757 so kula ga wannan idan ka samu raka'a ɗaya za ka cika ta ɗaya ne sannan in ka zo yin eh, karatu kuma magana mafi inganci ana ɓoye karatu ne ba bayyanawa ba idan kana bin liman a sallan juma'a raka'o'i duka biyu yana bayyana karatu ya yi fatiha a raka'ar farko son samu ya ƙara da suratul juma'a ya yi raka'a ta biyu son samu ya ƙara da suratul munafiqun ko kuma raka'ar farko ya yi fatiha da suratul a'ala raka'a ta biyu fatiha da suratul ghashiya waɗannan su suka tabbata fiyayyen halitta yake karantawa a sallah ta juma'a so da dama limamai sukan yi sake da riko da sunnonin da ake karantawa a sallar juma'a wani zai shiga bakara wani zai shiga ali imran wani zai dauki wata sura amma abin da ya tabbata yake yi mu yi kokarin riko da wannan <clears throat> kuma karin bayani akan matsalar sallar juma'a mu duba littafin al-ajwiba an-nafi'a an lajina til jami'a na babban malamin hadithi Sheikh Muhammad nasiru dinil albani Allah ya masa rahama ya gafarta masa littafi ne mai muhimmanci al ba an-nafi'a iya da matukar muhimmanci kamar tambayoyi ya amsa amma suna da fa'ida matuka da gaske a kan matsaloli da ke da alaka da sallar juma'a idan ko mutum ya zo bai samu raka'a ɗaya ba kawai sai ya samu liman a cikin sujada ta sallar juma'a raka'a nawa zai yi na'am a magana mafi inganci raka'a hudu ne matsala ce khilafiya da malamai suka kara wa juna ilimi amma cewa zai raka'a hudu shi ne abin da ya fi tabbata wallahu ta'ala a alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya jikan mahaifanmu da malamanmu amin ya hayyu ya qayyum malam na ji labarin na ji labari mai razanarwa a kan zuwan dujal menene a musulunci ya dace mutum ya yi domin kubuta daga gare shi matsala ta dujal matsala ce mai girma kuma na fahimci dalilin da ya sa kace ka tsorata a kai kamar shekara ashirin da ɗaya da biyu da suka wuce na yi ta muhadarar akan zuwan dajjal wasu a garin gombe wasu a bauchi wasu a sauran wurare na yi ta muhadarat akan zuwan dujal babban darasi da na koya lokacin na taɓa yin muhadara mai tsawo ta shiga jikin wani mutumin ƙauye bayan an kammala sai ya tare ni sai ya ce min malam na ji wa'azin ya shiga sosai amma don allah menene dajjal da kake ta fada sai na gane dukkan muhadaran ban kira dajjal da hausa ba da hausa shine dujal a hadisai da ta zo dajjal sai na ta cewa dajjal dajjal dajjal ban ce dujal ba na ce masa dajjal ya ce sai ce dujal sai ce mm dujal da ake faɗa na ce shi to shi yasa akwai hikima wani lokacin ana wa'azi a rika aiki da kalma ɗaya biyu waɗanda mutane za su fahimta ko a fassara in ba haka ba sai ka gama bayanin ya ratsa mutane ba su gane akan me ake magana ba so a rika aiki da kalma musamman kalmar da shari'a ta yadda da ita in na ce wadda shari'a ta yadda da ita ba kuma ka'ida bane idan mai wa'azi zai ya nuna bayi da kunya a wa'azi yana cikin matsalar da muke samu wasu kalmomin da ke fita a bakin yan uwa almajirai bai dace da mai wa'azi ba ya dace ya zama addinin mu akwai kunya ba za ka zo kana magana kamar na batsa a wurin wa'azi ba wannan ba daidai ba ne a dukkan usulubin qur'ani babu inda aka nuna haka za ka ga akwai kunya a cikin usulubin qur'ani hatta mu'amalantan aure akwai kunya a cikin hadisai akwai tsananin kunya so kula ga wannan bisa hakika ba wayewa ba ne masu wa'azi su zama 'yan duniya mu yi haƙuri wajen karantar da mutane mutum ya zama iya zaben kalmomi na mutunci a lokacin da kake wa'azi ka rika tuna facewa, wannan magana da kake mai yiwa ajiye ta shekara hamsin mai yiwa sittin ko saba'in in a yanzu kana matashi ne nan gaba kaɗan a shekara hamsin sittin masu sauraron wa'azin nan akwai 'ya'yanka akwai jikokinka idan kuma kana karantarwa in kana magana karka rika tuba na gaba da kai mai yiwa mai jinka a talabijin ko a kafofin sadarwa ko wanda zai samu cd ya saurara mai iya yiwa babanka ya ji mai iya yiwa mahaifiyarka ta ji mai iya yiwa sirkarka ta ji mai iya yiwa sirkinka ya ji mai iya yiwa ƴaƴanka ƴan ƙanana su girma mata su yi aure wataran su kunna wannan wa'azin bayan shekara arba'in da mazajensu. ya dace a ce baban ke faɗan wannan don an ce Allah baya kunyan gaskiya ba kuma cewa ake a wa'azi a zama 'yan batsa ba ba daidai ba ne addinin mu addinin kunya ne duk inda aka cire kunya babu imani a cikin zuciya so duk inda hadithi ne ingantacce duk inda mai wa'azi yana bayi da kunya to iya nuna cewa kenan babu imani a zuciya sai mu yi hakuri mu zaɓi kalmomi da suka dace saboda aiki da batsa yayi yawa a wa'azi yana taɓa mutuncin wa'azin yana taɓa mutuncin sakon da ake faɗa so dole mai wa'azi ya zama mai kunyan mutane mai zaben kalmomi na girmamawa da mutuntawa kalmomi da zai zama duk mai hankali in ya ji ya san lalle ne ya san me yake yi ba kawai mutum ya buɗe tasha ya yi ta ba da labarin wani ya yi kaza da wancan an yi kaza da kai su wani magana da na ji bai wuce wata ɗaya ba an tura wani clip na yi da na sanin shi ma jinsa kuma mai wa'azi yake faɗa ba daidai ba ne dole mu sani cewa addinin mu akwai kunya kar mutum a yana wa'azi a yi kabbara ya wuce gona da iri ya mai da kansa ɗan duniya in yau ba ka da ya za ka yi aure za ka iya haihuwa 'yarka ta tashi ta ji wannan wa'azin tare da mijinta so wannan ba daidai ba ne mu faɗi gaskiya a ko'ina amma mu zaɓi kalmomi na mutunci da kamala a lokacin faɗan gaskiya ɗin magana akan matsala ta dajjal ko in ce dujjal, na farko hadisi ya yi bayani a fili akan irin matakan da ya dace a nemi kariya daga dajjal ko in ce dujjal, ga hadisin muslim riwaya na nawas bunu sam'an hadisi da yake mai tsawo ko a cikin riyadu salihin hadisin ya zo iya da tsawo hadisi na 5228 wannan hadisi in ka ɗauka ya mana bayani akan zuwan dajjal da wasu daga cikin matakan da za a ɗauka don a kare kai daga gare shi kuma cewa da ka ji wa'azin ya da hankalinka eh haka ne duk wanda ya ji wa'azi a akan dujal bai ta da hankalinsa ba to ya tambayi alaka tsakaninsa da Allah in ba haka ba ai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yi ma baina khalqi adam ila qiyamis sa'a amrun akbaru min ad-dajjal wato wannan hadisi iya sai muslim hadisi na 5329 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace tun daga halittan annabi adam har zuwa tashin kiyama babu wata fitina mai girma da ta kai zuwan masihid dajjal hadisi na 5239 5239 ce babu wata fitina da ta kai zuwa masihin dajjal tun daga halittar annabi adam duk wata fitina da aka yi a duniya da duk wani rikici da aka yi a duniya da duk wani bala'i da aka yi a duniya manzon Allah ya ce babu abin da ya kai zuwan dajjal ba fa a zamanin annabi Musa ko Isa ba tun daga halittar babanmu Adam har zuwa tashin kiyama ba a yi jarraba da ya kai fitinar dajjal ba babu ita a duniya ko me ka sani bai kai wannan ba so da haka ashe kenan bala'in zuwan dajjal babban bala'i ne kuma fiyayyen halitta ya bayyana siffan da dujal cewa shi ma banu adam ne na biyu matashi ne idan ya zo za a ga siffarsa na uku idonsa ɗaya ya shanye na hudu idon hagun ne baya gani a wata riwaya ta ce ma akwai dan wani abu da ya sauka akan fatan idon ya rufe na biyar zai yi kaman ɗai kwanaki ɗai ɗai kaman guda arba'in kwanansa na farko kaman shekara kwanansa biyu kaman na wata kwanansa na uku kaman sati sauran kwanakinsa 37 kaman kwanakinmu da suke na duniya babu bambanci baya ga haka zai shiga kowane gari makka da madina ne kadai ba zai iya shiga ba na bakwai daga cikin abin da allah ya jarrabe mu da zuwansa shine zai kai matakin da zai zo da wani abu mai kama da aljanna da wani abu mai kama da wuta waɗanda suka bi shi ya ba su abin da ke kama da aljanna su shiga su ji ni'ima a duniya wanda suka juya masa ba suka kafurce masa Allah ya samu a cikin masu kafurcewa dujal zai azabtar da su da wannan abin da ke kama da wuta din sannan na takwas zai iya zuwa Allah ya bashi dama don a jarrabi imaninmu zai iya ga mutum matacce ya tashe shi daga cikin gabarinsa ya ce wane tashi ya tashi waɗanda suka bi shi na tara manzo Allah za su zo masu tsananin dukiya a duniya za su yi kuɗi iyaka masu imani kuma za su ga cikin halin talauci da jarrabawa haka Allah ta'ala zai ta jarraba mutane da zuwa masihin dajjal duka waɗannan fitintunu ne manzo Allah yana wa sahabbai wa'azi suka ce suka suna jin tsoro kamar suna fita a masallaci za su gan a bayan masallacin ya zo shi saboda yadda yake bayani a kai kuma fitinar dajjal wanda fa ya rasu a kabari bai kubuta daga fitinar ba shi wanda ke makabarta a yanzu ba wayan an rasu an huta ba a'a wanda ke kwance a kabari inda dajjal zo bai kubuta ba daga cikin matakai da ka tambaya na neman kariya daga dujal akwai na farko da zan baka shawari shine malamai suka ce ba abun da ya kai imani da Allah imani da Allah musulunci shiga gaba daya in kai imani da Allah to za ka kubuta saboda mai babu wani abun da ke taimakawa mutum ya kubuta daga fitintinu irin tabbataccen imani musamman imani mai istiqama innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tabda'un nuzulan min ghafurir rahim wannan zai zama cikin suratul fusilat ko suratul fusilat aya ta 30 31 32 imani da Allah shine babban abu kuma imani mai istikama na biyu daga cikin abun da ke da muhimmanci a ciki shine kokarin riko da isti'aza min arba'in neman tsarin Allah daga fitintunu guda hudu a musamman a tahiyar karshen sallah wannan hadisi da ke ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahaya wal wa min dajjal wannan addu'a muhimmiya ne hadisin na na Aisha ne radiyallahu anha riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai hadisi na 789 to riko da wannan addu'a muhimmi ne shi yasa wasu daga cikin malaman sunna suna da fahimtar cewa in ma kai sallah ba ka yi addu'ar ba a farilla sallan ba ta yi ba daga ciki a ibn abi rabah rahmatullahi alai daga cikin manya-manyan tabi'a yana da fahimtar wannan don ɗalibinsa ya yi sallah ya fito a masallaci ce ka nemi tsarin Allah daga abu guda hudun nan ce a yace je ka sake sallar ka ala halin ko dai sallar ka tana nan to ka yi riko da wannan don ka kubuta daga waɗannan fitintunu guda hudu daga ciki akwai fitinan dajjal sai na uku daga ciki shine haddacewa da karanta ayoyi goma na farkon suratul kahafi wannan ma ya tabbata a sunna ka haddace ayoyi goma na suratul kafi musamman ma suna ta karantar da mu karanta suratul kafi dukkan ranar juma'a ko kuma daren juma'a kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce ta hakiki na sheikh muhammad nasir rahimahullah so kaga kula ga wannan ayoyi goma nan karanta su yana baka kariya da ikon allah daga me daga dujjal to sai ka yi riko da su wata riwaya ta kawo da ayoyi goma na karshe to a nan malamai sun kara wa juna ilimi akan ingancin riwayar da ta ce ayoyi goma na ƙarshe tare da cewa akwai manya-manyan malaman hadisi da sun ruwaito wannan ala'ayi halin abin da fi tabbata shine ayoyi goma na farko in ya zama dole a haɗa goman farko da goman ƙarshe amma dai goman farko wannan abu ne da yake tabbatacce mun ba da nawa dake na uku ko na hudu shine in ka ji ya fito ta yamma to kai ka yi gabar in ka ji ya fito ta kudu ka yi arewa a ka'ida shine kar ka je kallo fiyayyen halitta ba da hanyar tsira shi da duk inda ka ji ya zo ka nisanci wurin ga hadisi na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai hadisi na 19,118 hadisi ne ingantacce cewa duk inda ka ji ya yi ta wurin to karka ji shi yasa mutane masu sha'awan kallo an fi jarraba su ko me ya gani sai ya tsaya kallo sai zama kamar yaro karami ya dace zama abin da za mu kalla mu rika tantancewa duk wani abin da yake sharholiya ne in ma ka zo wajen ka kawar da kanka ko da mutane suna kallo kar mu zama ɗabi'ar komai sai mun gani yanzu wani ya hau social media komai a social media sai ya gani baya ƙetare musamman in ya samu intanet na kyauta to an shiga uku kar ka zama haka ka rika tantance mai amfani da mara amfani lokacin ka iya da tsada ya fi komai tsada a rika tantancewa Allah ta'ala ya kare mu daga fitinar masihud dajjal Allah ya kare mu daga dujal Allah ya kare mu daga dujal Allah ya kare mu daga dujal ya kare zuriyarmu ya kare iyayenmu ya kare malamanmu ya kare 'yan uwanmu na ƙarshe kuma wani zai ce watakila shiga makka da madina fiyayyen halitta ya ce ba zai shiga makka da madina ba amma in munafuki ya shiga makka da madina ya ɓuya in dajjal ya zo zai tsaya bayan gari sai makka da madina su girgiza girgizan da yake ba na cutarwa ba sai su jefa masa munafukan sai ya ɗiba ya tafi da su allah ta'ala ya kare mu daga munafurci allah ta'ala ya samu wanye lafiya ina ga ya kare ba ko na bu oke oke ga akwai wani malam ina baran addu'a daga wajen bayan Allah Allah ya ba mu haihuwa mai albarka eh to Allah ta allah ya baka haihuwa mai albarka daga wani bawan Allah masoyin malam Allah da kake sa don shi ina roƙon ya soka eh Allah ya baka haihuwa mai albarka insha Allah again kuma malam za ku cinye lokacin karatun nan an samu ƙari na kafofin sadarwa da za su isar da wannan tafsiri akwai wakafi ga mahaifinsa wanda alhaji bashir sanda gusau ya ɗauki nauyi a cikin al'umma tv zamfara state daga shida zuwa bakwai na dare sai kuma honorable ok minister of police affairs ya ɗauki alu tv station daga karfe tara zuwa goma na dare sannan kuma maimaici tara zuwa goma na safe duka allah ya biya su da gidan aljanna insha allah ta'ala <coughs> jiya mun tsaya aya ta 98 a ramma bismillah ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء 嗯。 منكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون jazakumullahu khaira qul ya ahlal kitabi ya ko ma'abota littafi lima tasudduna an sabilillah menene yasa kuke kange mutane daga addinin Allah wa tabghunaha iwaja kuma kuke neman su don ku karkatar da su daga fahimtar gaskiya wa antum shuhada alhali ku shaidu ne cewa ƙur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ne wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah bai kasance mai gafala ba daga abubuwa da kuke aikatawa kul ka ce wannan khitabun ne asulan linnabi amma kuma ya zama khitabun li kulli da'iya ga duk mai da'awa wannan ayat ta shafe shi a wajen da'awa ya gayyaci waɗanda suke ahalul kitabi da irin wannan usulubi din <coughs> Allah ta'ala ya ce kul ka ce ya ahalal kitab ya kuma abota littafi kalmar kiransu da ya din nan iya daga cikin usulubin da da qur'ani ke karantar da mu a wani wuri za ga Allah ta'ala ya kira kalmar kafirci kai tsaye ya dora musu amma lokacin da yake ingejin ɗinsu don su fahimci gaskiya za ga ƙur'ani yakan zo da usulubi na tausasawa me dalili saboda hikimar da'awar ƙur'ani da wa'azin ƙur'ani da sunna da kuma wa'azin mai wa'azi shine zama in yana magana manufarsa don a fahimce shi ne ya yi usulubin da za a gane a karbi gaskiya a bakinsa ba usulubin da zai ci mutuncin wani ba mu gane cewa aiki na mai wa'azi shine rarrashin mutane da yin lafazi na kyautatawa don a fahimci gaskiya a bakinsa ba aiki ne kamar na ɗan jarida a fasa kowa ya rasa ba a'a aikin sararra rarrashi ne idan akwai kalmar da bata saba wa shari'a ba da mutum kake ga zai fi ka na gaskiya in ka gaya masa to ana so ka yi aiki da wannan kalma din inda Allah ta'ala ga dawo ce musu ya ayyuhal kafiruna a wannan wurin ko ya ce ya ayyuhal mushrikuna ko ya ce ya ubba da Isa alaihi salam ko abin da ya kama da haka amma sai Allah ta'ala ya ce ya ahalal kitab kuma duk inda kaga an kira ya harfin nida to akwai nau'i na mutuntawa a mafiya yawan lokaci akwai nau'i na mutuntawa a me a mafiya yawan lokaci ba a duka ba amma a mafiya yawan uslubin qur'ani tunda hatta annaba ana kiransu ya isa wa ma tilka bi yaminika ya musa kaga kenan lafazi ne na me na mutuntawa hatta annaba ana addressing ɗinsu da wannan hikimar wannan idan wani ya zama musulmi ne amma jahilci yasa bai fahimci addini ba in ka zo da ba ka masa ya kai jahili ba a'a sai ka karrama shi ya malam ibrahim da Allah wannan abin da aka yi bisa ga fahimta na addini ban san dai dalilin ka ba ko akwai wani dalili a gaskiya ba da dalili to alhamdulillah ni dai bisa ga abin da na ji malamai sun ce a matsayin ka na dan uwa kuma ɗaya daga cikin mutanen da muke ganin girman su malam ibrahim an ce wannan abin bai dace ba ba halal bane ko haka ne ko eh mai dalili ga dalili sai ya fahimce ka amma ba zai ka samu mutum baka ciyar da shi baka tufatar da shi baka biyan sa kuɗin haya haka kawai ka tare shi ka ce ya kai jahili kuma ya san addinin ba na gidan gidanku bane addinin na Allah ne kuma addinin nan ba a wurinka ake rijista a shiga ba kuma ka zo ka ce jahili ya fahimce ka ba a fahimta so a lokacin da muke da'awa mai jahilci zai jahilce ka ya cutar da kai mai hassada zai jahilce ka ya maka kazafi da batanci kada wannan ya sa kai ka kaurara magana gare shi me dalili two wrongs can never make right shine la yu'alajul khata bil khata ba a taba magance kuskure da kuskure ba dan wani yayi kuskure gare ka ba justification ne ne kai kai kuskure gare shi don ka magance wannan kuskuren ba kai sai kai daidai din daidai din yana da wahala zuciya kowa iya da ita tana huruwa tana dafuwa amma sai a yi haƙuri a yi haƙuri aka yi haƙuri za a ga nasara abu shi yasa ƙa'ida in muna da'awa mu rika zaben kalmomi da wanda yake mushriki zai fahimce mu an yahudu zai fahimta an nasara zai iya fahimta wanda yake musulmi da bai fahimci sunna bai yake bidi'a zai fahimta musulmi da yake bai yi karatu ba zai fahimta ya zama a usulubin ka usulubi ne na kiran mutane su faɗi gaskiya gaskiya ba usulubi ne na mu taso duniya ta san su kaza ba ne aikin mai da'awa ba haka ba ne akwai kuskuren da za ga wani yayi ka gyara masa ma ba ka bukatan kowa ya ji saboda me saboda shi mumini madubin mumini ne in ka rike madubi sai nuna maka matsala a fiskanka amma baya magana babu wanda ke ji wannan fa shine tashbihin mumini da mumini dan uwanka ya yi kuskure sai ka je kunnensa akar makalla ayi kaza sai ka gaya mar babu wanda ya ji to ka zama mu madubinsa me dalili saboda madubi baya gaya maka matsala a fiskan ka ya kuma faɗa shiru yake sai ya nuna maka an ka sauke shi kenan sai ka gyara yin hakan iya da wahala amma idan muka yi haka haka Allah da manzansa suke so kuma haka addini ya karantar kuma hakan ya fi bada result natija a cikin da'awa fiye da a fasa kowa ya yi mai ya rasa don haka kul ya ahalal kitabi ya koma abota littafi a wannan wurin ana addressing al-yahudu wa nasara da su ake magana ka ce yahudu nasara ko ka ce mutanen da aka turo annabi musa ko annabi isa gare su ko kuma ka ce wanda aka ba su a taura da injila duk wanda ka kira shiga cikin ya ahalal kitabi mafhum tayyib lima me yasa wannan lima din taubih ne istifhamiyya ne jiya na yi magana a kai ƙarƙashin ƙuliya a halar kitabi lima takfuru na bi ayatin laki wallahu shahidun alama ta amaluna to ba sai na maimaita magana a kan lima ɗin ba harafin jarri ne da kuma ma istifamiya ya shiga ciki sai aka goge alifin dalilin jarri amma an yi tambaya sai dai tambaya ne ta inkari da kuma taubih wato muzantawa a hakan an muzanta kuliya alkitabi lima me yasa kuke kaza me yasa kaga Allah ya san dalili wannan kuma shine abin da ke kara karantar da mu adalcin musulunci shine fair hearing duk da Allah ya san ba su da uzuri amma sai ba su fair hearing fair hearing shine ba ka yi wa mutum hukunci sai ka basa hanzari an ce ka yi laifin kaza to me zaka ce ka kara kanka shine fair hearing in an kawo labari baka hukunci dole wanda aka kawo labarin a kansa sai ka bashi hanzari shi ya zo ya kare kansa to lokacin kare kansa shine ka masa me fair hearing shi wani bangare ne na me na retributive justice a ah, na distributive justice wani bangare ne nasa shine dole ka ba mutum ba zai yi kawai abu a ce ai aran ma ce kaza ya ce kaza kuma abu mara suka yanzu haka ya fara to ai bai adalci ba to in kai wannan za ka yi da na sani haka ya fada eh to bari mu ji araman ta ga bakinsa kai arama daga sai ka fada ko baka faɗa ba shine ka'ida sai an ba mutum dama ya kare kansa Allah ta'ala ya san ba su da me ba su da uzuri na hana mutane shiga addini amma duk da haka sanda ya ba su dama su kare kansu lima tasudduna an sabilillah in ka kula da ayar da ta riga ta 98 da wannan duka tambaya ake musu na inkari da kalubalanta Casa'in da takwas ta ce ya ahalal kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi kaga anan su suke kafurcewa ayoyin Allah a ta da tara kuma ya ahalal kitabi lima ta sudduna. ashe anan ba a kansu bane suna hana wani shiga addinin ne su sun kafurce a aya ta baya anan kuma suna hanawa su sun yi kuma suna so kowa ya bi su kafurcewa ayoyin Allah in ka hada da wannan malamai suka ce abubuwa uku suke na kafircewa kuma duk wanda ya a yanzu yana iya kai shi zuwa ga bata musuluncinsa na farko ayyi a taƙida ya riya cewa ba allah ne mahalicci ba ko kuma ya kaddara cewa wannan shine karyata kafircewa ayoyin allah kauniya shine ya riya cewa ba allah ne mahalicci ba ayyi a taƙida an allah bi khaliqin ko kuma ayyi a taƙida an allah ta'ala lahu sharik fi khalqihi ko ka kaddara Allah iya da abokin tarayya a halitta wani ya zo sun yi tarayya ko kuma mutum ya riya cewa Allah ya nemi taimakon wani gabanin ya yi halitta ko ya halicci sammai ko kasai ko mutum duk wanda ya wannan ya zama ya wa ayoyin Allah kauniya na halitta akwai kafurcewa ayoyi shari'iyya su kuma shine mutum na farko ko ya yi juhudin abin da Allah ya faɗa ya ce bai yadda ba ya karyata ƙur'ani ko kuma na biyu bai yi juhudin ba amma kuma ya ki aikatawa ya ce shi ba zai yi ba to anan shi ma kafircewa ayoyin Allah ne na farko kai tsaye malamai suka ce yana iya bata imani na biyu wasu kan sa shi a rashin aiki da aya ya shiga ko cikin kufurul asgar wasu kuma su tura shi zuwa ga akbar ala ayi halin duka suna shiga cikin anwa'ul kufur ne babu kokanto don haka a aya ta 98 sun kafurce wa ayoyin Allah da kansu a aya ta 99 kuma tasudduna an sabilillah suna hana mutane shiga cikin addini din dare da rana aikin su ne kar a bar wani ya musulunta shi yasa yanzu duk duniya babu addinin da ake yaƙa irin addinin musulunci mun kai zamanin da alqabid ala dinihi kalqabid ala wanda ya riko da addini kamar yi riko da garwashin wuta ne kuma a rayuwa kana ƙara haurawa sama riko da addinin yana ƙara wahala in kana ƙasa fi sauƙi amma kana hawa sama ya fi tsananin wahala saboda me saboda a lokacin an fi fada da addinin makiya addini haka suke sha'awa ba su da aiki a duniya da ya wuce yaƙar addini duk wani abu na addini har ana sa wasu musulman yanzu kyama musamman iyaye mata da damansu a yanzu akwai wanda suke da kunyar siffatuwa ga addini ko a wajen sanya kaya ko a mu'amala don kada a ce me don kada a ce su masu tsaurin ra'ayin addini ne saboda wannan suna shayi yanzu ya zama an kai matakin da waɗanda suke yakan addinin a mata har a ci musulmai akwai waɗanda sun fi masu kare addinin bakin magana har wata idan ta yi magana sai ka ce wannan daga sai musulma ce kuwa kai yanzu haka ya tabbata kuwa kuma sai a ce maka eh, ai iyayenta ba wallahi kaganta ma limamin juma'a ne a da amma ba ta da shayi ba ta da shayi kuma sai a rika challenging hukunci na addini waye ya ce miji ya fi mace fawa waye ce kaza da kaza sai a rika challenging ayoyin Allah kuma ba a san implication din abin da ake fada ba wannan fa ya kawo irin what a man can do a woman can do sai a zo wajen romo a ta musu da shan zuma amma ba haka ba to ga wajen tudun hatsi a ji a yi dakon buhu mana ki je ki dauki buhu kwano ɗari a gadon bayan ki mana nan akwai musu ne ana fasa dutse a kauye ki je mana ba a fasa dutse ana daukan buhun siminti a kaku zo ku rika yi da jan tireloli sama da tirela dubu na a najeriya duk maza ke ja an samu kwaya ɗaya wai ta gwada ja aka yi tayawo da abin to ai kaga kenan ba sabon bane inda sabon ne wa zai magana dan kaga ran ma iya jan tirela a na abu ne ko kakkarfa irin sa kaza a na abu ne sai a zo dan wani wuri na sai a ce wai what a man can do a woman can do hmm. Allah ta'ala ya shirye mu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya kare mana imanin mu Allah ta'ala ya halicci namiji daban ya halicci mace daban wallaili idha yaghsha Wannan hari idha tajalla wama khalaqa zakara dhakara wal untha inna sa'ayakum ka duba suratul layl ayoyi na sun sheka sanda Allah ya kira mafi bambancin abubuwa a duk duniya yace na rantse da dare a lokacin da yake yayewa a lokacin da yake rufewa da rana lokacin da take yayewa ai babu bambanci a yanayi da ya kai dare da rana sai ce wa ma khalaqa zakara wal da ai wa man khalaqa zakara wal sai rantsuwa da kansa da ya halicci namiji da mace sai ce inna lalle sa'ayakum ayyukanku la shatta wallahi daban-daban ne wallahi daban-daban ne haka Allah ya faɗa mu mun amince da haka akwai aikin mace da Allah ya bata in ka ce yi ka haɗin da matsala yanzu ka ajiye ni a gida ka ce na yi sati in rika kula da kicin ina girki ina renon yara ina canja musu famfas ina musu wanka ina shirya su su tafi makaranta su dawo mai shan abu abun nan in haɗa masa in sun yi farka bacci na tashi kenan gaskiya ba zan iya ba ai ba boye boye ko eh, in kika ce a nan kin fi sun ce wallahi sami ina wa'ada ana nayi biyayya ni ma a yi loyal here ba musu amma kuma akwai abin da za mu fita a waje mu yi in kika ce za Ki kin san ba daidai ba ne kin san ba daidai ba ne. Allah ya raba ayyukanmu daban-daban a cikin halitta akwai bambancin aiki in ka kalli halittar mace ai halittar ta ya dace da daukan ciki da haifan ciki da shayar da shi suna da hakuri shi yasa ko a makaranta karantar da nursery primary da makamantansu mata sun fi mu iyawa dan ba nata bane yana fitsari sai ta wanke amma ka ɗauko gardi ka ce karanta rana fitsari sai ce to ina baban ku kira su a waya iyayen su zo su ina za ka shiga ka riga wanke ba ban ka sa akwai matsala a ciki sannan mu a halittar mu daban ne shi yanzu namiji ya yi haka da hannunsa ka ga ƙarfi ka ga mozils irin yadda arama yake karfa ya murɗa haka wallahi ado ne yanzu arama ya rike ka ka motsa ka motsa ka gagarar ya kalle ka haka ado ne amma mace ta yi ƙarfi ta yi haka aka ga mozul ta rike namiji ya yi haka ya gagara motsa to wallahi muni ne ita halittanta ba wannan ba ne kai a jika kaman katako ƙarfi ne ita ta zama kaman katako to ai abu ya lalace ita ita adonta shine ana kama sai ta langwabe haka shikenan to shine adon <laughs> shine adon amma kana rike namiji sai zama kaman hawainiya sai ganda alamar ya lalace amma an ka taba shi kadda ka kaji kai kadda ka kafa da zaka ce wannan namiji ne kai ga ka gani amma ka tsaya ka hankali mace ka koma bayan ka fadi kaga wannan ko ka bada sadaki zaka yafe <laughs> ka ji wannan mun yafe a rike ba ba bukata to Allah ta'ala ya bambance mu ko don haka sai Allah anan ya ce qul ya ahlal kitabi ya ko abota littafi lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke yi wa mutane saddu kuke hana su shiga addinin Allah yanzu mu ba mu damu da addinin kowa ba sai mu zo mu zauna a nan mu karanta amma in ka samu mai wani addini shi kuma mu musulmai mu muka tsole masa ido kai mu namu muke bazawa mu saboda mai suna muna da abin sayarwa to shi kuma mu muka dame shi amma mu kuma Allah ya sani wallahi bai dame mu ba saboda mu a qur'ani ba abun boyewa in dai za a kasa hujja ne ba mai kai musulmi bango a hujja duk duniya babu shi in dai karfin hujja ne ba a kada musulmi a addini ba a kada shi kuma mu littafin babu soki burutsu ba inda za ka zo ka ga wani abu mai kama da tatsuniya daga kai ji kasan gaskiya ne za ka gama karanta bayan da aka ce mu a littafin mu cewa wai ɗa ya girmi ubansa a shekare <laughs> ga gai ɗaya abu bai yi ba a ce ɗa ya girmi uba ai ka ga matakali akwai matsala a laramma a ce shekarun ɗan suna raye da babansa amma ya girmi baban ko kuma a ce maka wai annabi <laughs> wai annabi musa lokacin annabi eh, adam da ya ci itaciya ya ɓuya da ya ji allah na zuwa in allah ya tafi sai ya huto in ya dawo sai ya ɓuya wai addi'in sai allah masa dabara sai ya ɓuya tukuna daga baya da ya ce to ai na kama ka to kaga mu a wurin baya ba za a ɓuye wa allah ba ina za ka shiga ka ɓuya shi yasa in dai karfin hujja ne ba ka iya kada musulmi ba zai yi ba to shi yasa sai zama waɗanda ba su son addinin ya ci gaba kamar yadda Allah ya kira su alkitabi suna hana mutane shiga ne da propaganda wo da yi wa addinin ƙarya da duk wani abun da addini ya ce halal ne sai ya kokarin mai da shi haramun don a nuna addinin ba daidai yayi ba in ba haka ban da suke cewa wai musulunci ya hana mata yanci a yanzu fa da muke magana akwai ƙasashen turai a duniya da idan kuna label ɗaya na aikin gwamnati albashin namiji ya fi mace ba daidai ba ne ba a bata kuɗi kamar ka shekara ɗari da ya wuce a ƙasashen turai akwai ƙasashen da in mutum ya mutu ma masa ma gado ake rabawa da ita ana raba mata a cikin gado amma mai wannan shi zai magana akan addini so da ka sai suke saddu suke hana mutane shiga addini arama za ka ba mu koda misali na aya da za ka kara fassara wannan

كفروا إلى جهنم يحشرون جزاكم الله خيرا الله تعالى يكي تشيوا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون ذي ذا سورة الأنفال آية 36 Allah ta lake cewa lalle ne wanda suka kafurta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu li yasuddu an sabilillah dan su yi saddu su hana mutane shiga addinin Allah kaga ya shi ma qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah din kenan Allah ta ce suna ciyar da dukiya fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan za su ciyar sai ya zama asara a kansu sannan daga ƙarshe kuma za a rinjaye su za a yi nasara a kansu so kaga daga cikin hanyar da suke kangewa akwai kashe kuɗi yanzu za ka ga ana buɗe tashoshi na talabijin na rediyo don a hana mutane shiga addini ana buɗe su musamman ko don a ɓata tarbiyyar musulmai da gangan za a buɗe a yi ta gurɓata tarbiyyar ku ya zama addinin a baki aka bar muku shi in kana shiga ƙauyuka za ga ana yawan kai kayan abubuwa na duniya don a yi mai don a sa musulmai su yi ridda akwai irin wannan na san ƙauyen da arewacin najeriya an je musu a 1965 suka yi ridda a tarihi aka bamu dalilin an kai musu shuga kadai aka raba mu suna sa a kunu kan wannan aka raba su da addini kuma sunna ce ta makiya musulunci kullum suna aiki da resources wajen raba musulmai da musulunci za su buɗe gidajen rediyon da ya fi ƙarfin naku don su yaƙi addinin gidajen rediyo da ya fi karfin naku sun fi ku kuɗi su yaƙi addinin za su yi komai da komai don su yaƙi addini amma in kuka riƙe addinin gwargwadon abin da allah ya ba kai tsaye daka to lalle mai tallan zuma wai mai tallan maɗaci shi ke kaiwa kasuwa ko mai tallan zuma ko gida ana zuwa a same shi sai ka ga hujjar ku tafi karfi tasu allah ta'ala ya taimaki addinin musulunci don haka man amana ga wanda ya imani man amana nan shine maf'ulin bihi lima tasudduna an sabilillah ai man amana wannan man amana shine maf'ul din sannan tabuhuna ha'i waja kuna neman karkatar da su iwajen shine kaucewa hanya burin ku, ko ku raba musulmai da musulunci ko kuma ku jirkita addinin su waye gari addinin a baki ne Allah ta'ala yake cewa wa antum shuhada alhali ku nan shaidu ne alhali ku nan menene shaidu ne kuna shaida abin da kuke aikatawa wannan aya a jiya ka mana aya ko ta saba'in a cikin ali imrana da ke tabbatar da su shaidu ne wamallahu bi ghafilin amma ta'amaluna amma dai a musu ka shaidi Allah baya gafala daga abin da suke aikatawa duk abin da ake Allah baya gafala mu dan adam muna iya gafala zaka iya zuwa malam zai maka punishment sai ka dan koma gefe ta wasu harkoki iya gana da mutane gabanin ankara sai ka suna leka gudu sai ka ina wani ne ai malam to ai ya tafi <laughs> to ai ban sallame shi ba ya gudu shi Allah baya gafala ba yadda za a yi wai kai laifi wai ka je ka dan buya ba a daina jin labarin ka wai ka je lahira kuma ka dan fake wai Allah kuma ya gafala wallahi babu gafala can kar ta san kar ne duk abin da kai daga farko har karshe za a yi Allah ta'ala baya gafala daga ayyukan wanda suka saba masa za ka bada misali ne ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار جزاكم الله خيرا لا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون zai zama cikin suratu ibrahim kenan ko aya ta 42 na'am kada ku yi zaton Allah ta'ala gafilan mai gafala ne amma ya amalu zalimun daga abin da azzalimai ke aikata Allah ce kar ku yi zaton wannan muna musu jinkiri ne zuwa ranar da ido zai raina fata amma Allah baya gafala babu yadda za a yi wai a duniya a yi wani laifi wai a koma a yi shuru bayan shekara miliyan ko nawa ne a yi tashin kiyama kuma wai ka je gaba ga Allah wai a ce an manta wai ka dan yi shuru ka yi likimo abun ya wuce a haka wallahi ba zai wuce ba duk likimon da kai sai an buɗe komai daki bayan daki an yi bayani kuma sunna ce ta Allah fa in kai abun a duniya kai zaluncin ko ba daɗe a wani gaban Allah ta'ala ya gada ma kuma sai ya sa an rama a kanka wata kisa da sheikh ali bin abdul al-karni ya kawo cikin allamar haya tana taba zuciyar mai imani cewa wani mutum ne ya haifi da da ya haifi ɗan nasa gabanin ya haifi dan ashe ya je da kansa ya halakar da babansa amma duk duniya bai gaya wa kowa ba don me don ya ci dukiyar baban shi da ya gaji dukiyar bai gaya wa kowa a duniya ya baban sai bata ba shi kadai ne kuma sai cinye gadonsa me ke faruwa sai haifi ɗa ya nuna waɗannan dukkan gatan duniya ɗan ya yi wayo kawai ran nan sai ya uban ado sai ya ɗora shi akan doki sai ya tafi da shi jeji suna ta tafiya da uban suna ne uba ya ga tafiya ta yi tsawo sai ya juya ya ce wa ɗan nasa ina za ka je da ni aina ta zahabi ina za ka je da ni ya ce sa'afbahuk zan yanka ka ya ce za ka yanka ni ya ce eh uban sai shiru sai ce wala ta saban allaha ghafilan amma amalu zalimun sai ce fal jaza'u min jinsil amal in yanka na zaka yi yace je ka can gindin sahara can wurin matsa gaba kaɗan a daidai can na yanka babana duk duniya babu wanda ya sani ɗan kuma ai ɗauko shekara shi disem jeji ya ce zai yanka shi ya ce duk duniya babu wanda ya sani na yanka babana sai ga ɗan bayan shekara ashirin da yan kai ya ɗauko shi ya zo zai yanka shi waye nusar da dan akan haka Allah ta'ala shi ne ce aljaza'u min jinsil amal ce karka yanka daidai nan matsa can gaba dan kaɗan jikin sahara a can na yanka babana in ji shi in ba Allah ba zai wannan sai Allah shi ne fa Allah baya ga fala. duk abin da aka yi ko shekara biliyan nawa ne Allah zai rubuta ko a duniya a saka ko a lahira a yi sakamako Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am

fariƙan wani ɓangare minan ladina ga waɗanda utul kitaba aka ba su littafi ya ruddukum za su mai da ku ba da imanikum bayan imaninku kafiri na ku zama kafirai ya ayyuhal ladina amanu ibnu mas'udi radiyallahu an ya ce allah ta'ala bai kiran muminai da wannan title da wannan suna mai daraja sai don ɗayan biyu imma khairin tu'umar bihi wa imma sharrun tunha anhu ko ya zama alkhairi ne za a ce kayi kayi ko a ce sharri ne ka ce ka bari ya ce haka duk inda mai imani ya ji ya ayyuhal ladina amanu me zai yi sai miƙa kunnen wurin ya ce miƙa jinka wurin ko alheri za a baka ka rike ko hani za a hana ka duk ƙur'ani babu ya ayyuhal ladina amanu face bayanta akwai umarni da alkhairi kai tsaye ko a kai. ko kuma sharri da aka hane ko tsoratarwa a kai shi yasa duk inda ka ji ya ayyuhal ladina amanu malaman tafsiri suka ce me yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu abinda ake nufi shine ya ayyuhal mu'min bi muqtadal iman alladhi indak if alkaza ya kai mumini dalilin imanin kan nan da kace kana da shi to aikata kaza shine magana an maka konfamin cewa kai ka ce mai imani ne eh to yi kaza wato in ka ce kai din kai ne sai a ce in kai din kai ne kai din kai wane ne in kai mumini ne to tun da kai mumini ne eh to yi kaza mumini baya musu akai zai aikata sai ka aikata ko kuma ka ce kai mumini ne eh to dalilin imanin nan bar kaza shi yasa dukkan ya ayu ladina amanu a Kur'ani. wajibi ne ga duk mai imani ya ba su special attention ya kula da su saboda wani suna ne mai daraja Allah ya kira don ya tabbatar da cewa inda gaske muna da imanin to mu yi in bari ne mu bari to anan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in tuti'u in kun yi biyayya in kun amince da su ɗari bisa ɗari suwa fariqan min alladhina utul kitaba wani bangare daga cikin waɗanda aka yi mai aka ba su littafi kaga anan sai ya ce wani bangare ashe kenan ba duka ba wannan kuma shine adalcin addinin musulunci a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda wani ɓangare daga cikinsu da suke haka akwai wanda ba haka ba shi yasa ya ce fariƙan min na otu kitabu me suke yi yaruddukum za su sa ku yi ridda ku bar musulunci sai ya ce fariƙan ashe ba dukkansu ba ne. wannan shine adalcin qur'ani ai jama'atun minhum amma bisa ga ayoyin qur'ani a nuna fariq su suka fi yawa waɗanda suke hakan su suka fi yawa wanda suke kokarin yaruddukum ba da imanikum kafirin sun fi yawa akan wanda ba sa aikatawa na ɗaya kenan na biyu idan muka duba ok adam ma za ka yi ɗauko ayar ka ɗazu ta ɗazu don ce rike tan ko kawo aya za ka yi ɗauko tan akwai ƙari ka ƙara duka ود كثير من أهل كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ودوا لو تكفرون كما أشفقوا فتكونون سواء ود كثير waddu lau waddu lau waddu to a rama ya isa haka bar wannan kokon ok ina ga kana so ka koma wadda tun ina ji kake so na'am ina ji ta kake nema ma yudilluna illa wa ma Allah ya saka da alkhairi misalai guda uku dukkaninsu yana bayyana siffar ahalul kitabi ne akan kokarin sai mun yi ridda na farko Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min ahalil kitabi suna bege da yawa kaga sai ce kathirun kaga anan ya bayyana cewa fariqan min alladhina utul kitaba sune akthar law yudillukum ba imanikum kufaran kuma sai ce hasadan min indi anfusihim ashe suna son mu yi ridda saboda hasada ne daga gare su wannan zai zama bakara aya ta 109 muhallu shahid kaga wadda kathirun min ahlil kitabi so kathir dinan iya fassara fariƙan ashe kenan majoritin haka suke minority ne ba sa ƙoƙarin sai sun sa mun yi ridda sai aya ta biyu wace aran ma ya kawo waddu law takfuruna kama kafaru nuna sawa'a wannan zai zama cikin suratun nisa aya ta tamanin da tara. waddu suna begen lau takfuruna da kun kafurta kama kafaru kamar da suka kafurta ku da su sai ku zama ɗaya ku je lahira ku shiga wuta sai na uku wadda ta'ifatun min ahalil kitabi suna bege suwa kenan to wannan cikin ali imrana ne ma kenan ko aya ta 69 kaga wadda ta'ifatun min ahalil kitabi me suke yi law yudillunakum wa ma yudilluna illa an anfusahum suna begen ina ma za su batar da ku Allah ya ce in kun rike addini ba su da ikon batar da ku sai dai su batar da kawunan su so ala ayi halin majority nasu haka suke amma saboda adalcin qur'ani wa lokaci yakan toge wasu ya nuna cewa ba haka suke ba za ka bada ko da misali ko daya laisu sawa wa min ahli alkitabi man in ta'manhu أولئك ko أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم إسرائيل وممن وممن هدينا واجتبينا إذا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا waye daga cikin ahalul kitabi ya karanta masa wannan ayan ya zubar da hawaye? Mm? a cikin maganganun malaman tafsiri najashi kaga najashi ai ba musulmi bane mai addinin sa kirista ne amma shi ya ba wa sahabbai mafaka da suka bar makka suka dawo habasha ethiopia a yanzu ko manzon allah ya ce fa inna fiha malikun adil a cikin habashan akwai wani sarki wanda yake adali wannan zai zama wani sura ne suratu maryam aya nawa na hamsin da shida <laughs> ka yi ƙoƙari dai ka ka yi ustaz ka yi shiru yanzu kan ko ustaz kai fa hamsin da takwas allah ya saka da alkari hamsin da takwas ne shi zane ce ka yi ƙoƙari <laughs> jazakumullahu khairan so muhallu shahid in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba in kun musu biyayya ya ruddukum ba'da imanikum kafirin za su kashe dukiya za su yi propaganda yanzu jaraban da muke ciki shine kiyayya na musulunci ya kai batakin da duk yadda ake kin mu united nations sanda ta amince da cewa islamophobia ya yi yawa a duniya aka ware sha biyar ga watan march na kowane shekara rana ce ta yaƙi da ƙin addinin musulunci wani wanda ke zaune a abuja ba zai gane ba amma kana yawo a duniya zaka san muna cikin wani halin na kaye don allah duba abin da ke faruwa ga musulmi a indiya a yanzu ka duba abin da ke faruwa a kasar india a yanzu yanzu a gaba ɗaya global ranking na islamophobia online india ne number one a duk duniya amurka na biyu ingila na uku kanada na hudu nigeria ta biyar a duk duniya in dai wai online ne tsabar kiyayya ga musulunci to nigeria ta farko a afirka kuma ta biyar a duk duniya duk duniya mu aka ce mu ne na biyar a yanzu yanzu united nations ta ware 15 of march akan ranar yaƙi da mai islamophobia a yaƙi wannan saboda ƙin da ake wa musulunci ya yawa wani zai ƙi ka babu dalili kai musulmi ne e ko mai kai a wurinsa sharri ne kuma har abada ba zai dada abin da kake yi ba kwata-kwata adalci babu mu da muke aiki mu muka san me muke shiga ciki mun bashi tsakaninmu da Allah amma ƙiyayya ta musuluncin ta wuce iyakan tunanin ɗan adam in kana so a yadda da kai dole ka zama musulmi baina baina babu ruwanka da addini ana azumin nan ka je ka zauna ka ce no ni ba na yi yau ai weekend ne ran weekend ba ma azumi sai a ce to wannan an yadda da shi amma inda zaka ce wai a Allah ya ce to ba za a yadda da kai ba yanzu kusan mu ne na biyar yanzu united nations ta ware o aishi suka yi mitin abubuwan yayi yawa a duniya batancin yayi yawa yakin yayi yawa suka kai zuwa ga united nations general assembly dole aka yi approving cewa haka ne kiyayyanta ta yawa dole a hutu a yaƙi da islamophobia to kaga ai wal haqqu ma shahida bihil adu su da kansu waɗanda suke ba sun ba sun amince abin da ake mana yayi yawa a duniya amma two wrongs can never make right mu yi ta hakuri mu yi riko da addini in sun yi sharri mu yi alheri kar mu saka da sharri mu ba mu da sharri a store ɗinmu da kuma rumbunmu su suke da shi amma mu ba mu da shi sai mu saka musu da me da alkhairi so da haka za su mai da ku kafirai bayan imanin ku na'am wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu hmm. wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim zan ba aran ma hakuri wannan ayar ka rike ta gobe sai ka damar da ita sai mu tashi akan ta an ce mun awa ɗaya yayi cif cif so aran ma ya rike gobe sai tashi akan ta maimaita idan mai duka ya kai kwanan mu in Allah ta'ala sa muna cikin rayayyu to gobe sai a tashi kasan san abin na Allah ne ba namu bane mun ga shekaran jiya mun ga jiya mun dai ga yau gobe kuma Allah shi ya sani Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى